shugaban hukumar wasanni ta matasa a najeriya wato yusuf alhaji nasiru yusuf gawuna ya ce akwai buƙatar kamfanoni masu zaman kansu da su haɗe da hukumar wajen zaƙulo wa najeriya hazaƙan 'yan wasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a wurin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na hafsan sojojin ruwa na najeriya karo na goma sha biyar wanda ake gudanarwa a abuja tsakanin maza 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu da mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. ya ce hana matasa garamba a tituna da sako-sako suna neman aikin da babu shi ta hanyar haɓaka wasanni daga tushe shine babban abin da zai magance walhalu da zaman kashe wandon da ke addaban matasa a yanzu. alhaji nasiru yusuf yana mai cewa sai an haɗa ƙarfe da ƙarfe tsakanin kamfanoni masu zaman kansu da masu hannu da shuni da hukumar ta yusuf wajen sake alƙiblar ƙasar ta ɓangaren wasanni ya ƙara da cewa muna sa ran gano wasu 'yan wasa kamar su kanu unwanko tijjani babangida emmanuel aminike Austin Egwabon, Yakubu Ayegbeni da wasu mafitattun 'yan wasa da suka kasance sun biyo ta Yusuf kafin su kai matsayin da suka kai a fagen wasan ƙwallon ƙafa a duniya. Ya ce za a horar da sabbin 'yan wasan da aka gano a wasannin da aka yi tsawon mako guda ana gudanarwa domin wakiltar Najeriya a wasan Dallas Cup a Amurka da kuma wani kwatankwacin irinsa a Norway.